بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa komai wanda ya kaddara haɗu a wannan mace mai albarka ya na asabar na shirin cicif ga watan muharram a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da 23 ga watan 11 a wannan shekara ta 2013 miladiya ma'adina wani masallaci da ke nan babu cikin gari mai na domin ci gaba da karatun littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda yake wannan shine darasin na hamsin da tara a cikin wannan littafi kuma a darasin da ya gabata tunda da muna magana da kan gado sai zama na darasin da ya gabata mun yi magana akan abu da ya shafi masu cin gado da asubci mana yace mana dukkan mutumin da yake namiji kullum da ko da ya bada wannan babbar ka'ida din yace kullu zakari yudri bi nafsihi duk namijin da yake da alaka da mamaci da karan kansa kamar ɗa ko uba misali aw bi zakarin ko yake da alaka da wani namiji kamar kaka kamar wan uba ko kan uba ko dan uwa dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya duk kaga wanda yana da alaka da mamaci bi zakarin wani yana cin gado da asu kuma da yin a su sannan bayan mun kammala babin kuma muka shiga babin hajabi inda yake malamai suka ce duk wanda bai lakanci babin hajabi ba to bai halatta ya ci uffan ba akan abin da ya shafa malami ce mana shi hajabi ya kasu kashi akwai hajabi hajji biyu na share mutum baki daya na inda akwai rani to kai tsayewa da ci shiga ba. wannan abu komai yawan shi da aka mutu aka bari ko kuma komai kankanta shi da aka mutu aka bari in dai akwai wani wani ba zai ci gado misali in dai akwai ba kaka ba zai ci gado ba wanda ya rasu ya rasu ya bar mahaifinsa da kuma kakan shi ma'ana ba ta mahaifin kenan to kai tsaye kaka ba zai ci gado ba tunda akwai uba ko kuma ya rasu ya ban ɗan shi da kuma jikan shi sawa'un jika na wannan ɗan ne ko na wasu ƴaƴan kuna ji da ke ku sai ya ce mana in dai akwai ɗa to babu wani jika da shi shiga saboda haka lakanta babu hajibi yana da muhimmanci sosai da sosai wannan kuma shi ya kira hajjabu Iska. hajjab da yake sarai da mutum gaba ɗaya a ce baya cikin masu cin gado wanda yake da yana da sunan shi ya fito amma da yake akwai wani sai ya zama sunan shi ya kau to muna cikin wannan babi wannan nau'i na hajjabi na iskaf cewar wani abu bani bani ba zai ci gado ƙalar himma wal'amu ya hajji bu wani ikhwa wa mai hajji bu na gaba mara ya ce wal'amu ina ka ce al'amu shine ne babba ɗan ƙuwan ƙuba ɗan ƙuwan mahaifinka sabawa sun haɗa ƙuwa ɗaya ne da mahaifinka ko kuma sun hada uba ɗaya ne mahaifinka duk da yana cikin masu cin gadon aslan wal amu wa bin al'ami min abihi hashku bi zil ijazi wa tanbihi in ji imamu rahimahullah to amma yanzu muna magana ne kan hajji sai mala ya ce wal amu shi dan uwan uba uwan uba ko kanin uba su waye suke hana mashi cin gado kuna ji da ke ko shi ne ma yake lissafa mana waɗanda suke hana dan uwa uba cin gado sai ya ce wal ammu shi babba wa uba ko kan uba yahjubuhu yana katange shi ya hana mashi cin gado balul ihwa ya'ya na yan uwa mutum ne ya rasu ya bar ɗan dan uwan shi da kuma ƙanin babansa kun lura da kun lura ba fa dan uwan ba ba ya mutu ya bar dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ko ya mutu ya bar dan uwa uba ɗaya ba ba shi ake magana ba a'a ya mutu ne ba ya bar ɗa na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗa na dan uwa uba ɗaya shi ya mutu ya bari sannan kuma ga wan mahaifinsa ko kan mahaifinsa babbansa su ne ke nan su biyu sai malam ya ce wal ammu shi ɗaya kenan wa uba ko kanin uba babba ya hajibu yana katange shi ya hana mashi gado kwata-kwata banu ikhwa ƴaƴa na dan uwa in dai akwai ɗa na dan uwa to wa uba ko kanin uba bai cikin masu cin gaba. to na ga fi layi ya kawo wan uba ko kanin uba akwai tazara Allah wa man ومن hakan nan duk waɗanda suke katange ƴaƴa na ƴan uwa duk waɗanda suke hana ‘ya'ya na ‘yan uwa cin gado to suna hana cin gado shi ne ma'anar wa manya hajjubu da waɗanda suke katange ‘ya'ya na ‘yan uwa misali akan wannan tukunna misali akan wannan kamar yadda na mutum ne ya rasu ya bar ibn al ibn am shaqiqi da kuma am al'am wa huwa ku kiyaye wannan da shi mamacin da wannan kayan mamacin yana matsayin wani a kanci a wurin wannan sai ma da ya ce mana to wannan ya yi da yi wannan cin gari kai yanzu a wurin wannan shi ne magaji saboda haka shi zai ci dukiya duka wani da ke ko ke kenan in kuma akwai waɗanda suke tare da akwai mata ko akwai kuwa, to duk aka fita da su shi zai ci abin da ya saura wanda nan sai ma ya ce wa man yahjuhu da duk waɗanda suke katange waɗannan duk waɗanda suke katange wannan suke hada wannan cin gado to suna hada wannan cin gado ai kage yanzu wannan ba ibn al bari to ai al'abu da yana hana wancan gado so da haka sai da yana su ya abu da abu da kuma al'am eh kuma da ɗan to a nan abu da abu shi zai ci dukiya duka wannan bai cin gado tare da abu da abu wannan da mamaci da wannan ba ɗaya suka haɗa wannan wa yake ko kan yake da uban mamaci sai ya zama wannan ya hana wannan gaba na ba ta ai kaga wannan yana hana ibnu aisha din jin ba shi yasa kuke ganin tartibin da mai isiya ne tartibi ne kai. ka kiyaye sosai sai ce wal amru uwan uba ko kanin uba baffa kenan ya hajibu yana katange shi ya hana shiga banul ikhwa ya'ya na yan uwa sai ce wa man ya hajibu da duk wanda yake katange ya'ya na yan uwa yake hana musu gado to yana hana muhammi cin gado قال رحمه الله وابن Ibn al am shine ɗa na bafa kenan ya ajibu abu baban shi yana katange shi baban shi yana katange shi malam ya ce baban shi ne ta zai iya zama baban shi wanda ya haife shi zai iya zama baban shi amma ba wanda ya haife shi ba eh saboda idan ka ce al'am shine wan uba ko kan uba to sai ya zama mutum ne mutum ne ya haifi ƴaƴa goma da ya fi ‘ya'ya goma duka maza kaga sai su ‘ya'ya goma nan kowanne ya haifi ‘ya'ya kaga a cikin guda goma da suke iyaye ‘ya'yan su duk za su kira sauran da ne baba baba duk ba fanni ne da juna ko shi ne malam yake cewa wabnul anni shi ɗa na wa uba ko kano uba ya jubu abu baban shi yana katange shi ya hana shiga zai iya zama ma baban shi ne da ya haife shi zai iya zama a'a baban shi ne saboda da baban shi da shi wani wani su ƙwalar rahimahullah wa man ya da duk wanda yake katange baban yana katange ibn al'am isa wajen ya ce tartibin da mai iziya yi tartibi ne ƙayyum in ya faɗi wannan ya ce da kuma duk waɗanda suke katange wannan misali mutum ya rasu ya bar al'am wan baban shi da kuma ibn al'am dan babban sa kage yanzu wannan ɗaya ke a wannan an ba lalle ne wannan din ya zama shi ya fi shi ba eh zaka yi baba shi mamacin ke yana da yan uwa daban-daban yana da zaidu yana da amma yana da ibrahim yana da musa to wani irin wannan musa ne ba ko wannan kuma ibrahim amma duk sai da wannan jin kuma to yanzu zai mace yanzu wannan shine mai cin gari wannan bai cikin masu cikin gari sawawu wannan shi wannan kuma shi ya shi wannan ke wannan shi ne na mashi wannan kuma bai cikin masu sujada sai malam ya ce wa man yahju da duk wanda yake kaka yi wannan yake hana wannan gado yana hana wannan gado a zuwa muka fara shi wanda da suke hana wannan gado ibn al-akh wannan da sai zama da mutum ya rasu ya bar ibn al-akh da ab da kuma ibn al to kaga wannan yana gadan ya ba wannan to ina kuma da wannan da zai shi sai ga anan wannan ne ne cin gaba nan da wannan shi yasa hanyoyin da ake bi wajen tantance su shine tun da farko za ka ba ka listan na waɗanda suke mada za ka tsaya ka da su hakikalin rantsuwa wadda jira da sai ka fitar da su waye za su ci a lissafin farko daya su waye ba za su ci ba saboda babu hajji kuma duk wanda ka san ba zai ci ba ka san saboda ba zai ci ba duk wanda ka san zai ci ka san saboda ba zai ci eh dan za ka wata kila akwai wani gado da aka raba akwai wata da ake so ta ci gadon ta bai fito ba sai ake ta kewa shi da ita kewan saboda shi ne ba su ci ba eh. kun gane wannan ke saboda shi ne ci ba dan da babu shi da ta ce ƙara rahimu Allah قال رحمه الله نعم ومن يحجب الوضع سكي كتن زي إصابان ولا جيري كيكو قال وبنات الوضع 'ya'ya mata na ɗa ba 'ya'ya mata na 'ya ba su 'ya'ya mata na 'ya ba a cikin masu cin gado kwata-kwata 'ya'ya mata na ɗa ya hajjubu hunnan wahidu min zukuri wani jisulbi ɗa namiji guda ɗaya da mamaci ya muke bane ɗan shi na cikinsa ya share dukkan wata jika ta mamaci ɗa namiji guda ɗaya da mamaci ya mutu ya bari ya share duk wata ya ta ɗa da mamaci ya mutu ya bari mamita wa banatul libni ƴaƴa mata na ɗa jika nawa kenan jika na mamaci kenan jikokin mamaci su ake magana yanzu wa ake share su yake hana musu gado sai malam ya ce wanda yake hana musu gado shine alwahid daya min zukuri daga cikin ƴaƴa maza na waladu sulbi da na taso da da mamaci ya mace ya rabu ɗan shi na cikinsa yana hana duk wasu ƴaƴa duk wasu jikoki gado misali ya rasu ya bar ibnu ɗa ko sunan shi ibrahim bayan sai ya faɗa baki na da kuma bintun libin ya ɗa wata kira yar wannan ce wata kira kuma ba ya shiga ce ba ban tirar su bintun libin haka ne ko da sunan wani ko da sunan wani yanzu akwai ɗan mashi guda ɗaya wannan da ake so sai malam ya ce wannan ɗan mashi ya share dukkan waɗannan waɗannan ba ƴaƴa mata ba ƴaƴa mata ne mace ba jikoki ne mata na mace jikoki ne mata ba ƴaƴa ba ne mace kuma ƴaƴa ne mata na mutane ya share ya mace ta ake sai yau kuma su amma waɗannan jikoki ne na mamaci sai wannan ɗaya na mafi ya share su yanzu tambayar ku ai mai da gudu magana ba na za a zai ɗaya ɗauka koyo inda a ce wannan mace ce inda wannan mace ce waɗanda da su ce wadda ce kyau inda wannan mace ce to waɗannan za su ce kenan ya mace guda ɗaya ba sa share abin mata na ɗa ba sa share jikoki bisa ya mace guda ɗaya ba sa share jikoki ƴaƴan ɗaki nan ba sa share su kuna ne a za mu kuma za su ci za mu za su za su ci amma dai na son kasance wannan namiji ne ya sa waɗannan ba za su ci ba amma inda mace ce to da ba su ce sai ya ce ibn ibnu guda na ga lokacin ba a ce sun kai biyu uku uku biyar waɗanda ayyukan ba wuce wasu sun ce قال رحمه الله ولسنتان ‘ya'ya mata guda biyu shi ne ma'anar ya'ya mata guda biyu fasa'idan zuwa abu da isama ya hauhawa min banatu sulbi daga ya'ya mata na tsaso su ma suna share suna sharewa banatu lidu suna share jikoki mata amma su mata ya sun nawa biyu abinda su 'ya'ya mata na mamaci sai sun kai biyu sannan suke hana mata cin gado ina nufin mata jikoki mata ‘ya'ya na mamaci na cikinsa ‘ya'yan shi mata na ciki sai in sun kai biyu suke hana jikokin mamaci cin gado ina nufin jikokin mamaci mata amma idan tana mace ɗaya ba ta hana jikokin mamaci mata cin gado amma namiji in yana guda daya yana hana jikoki mata da jikoki maza duk yana hana su kwana ji da kyau ko jikoki mata da jikoki maza in dai akwai ɗanar guda ɗaya na mace duk yana hana su kano amma ya mace guda ɗaya ba ta hana jikoki na mamaci mata cin gado ba ta hana ma jikoki maza na mamaci cin gado ya mace guda ɗaya ba ta hana abin nan ba mata guda biyu na tsatso suna hana jikoki na mamaci mata cin gado amma ba su hana jikoki maza cin gado akwai da zai mata akwai da zai mata kudin maimaita? ya mace ɗa namiji guda ɗaya na mamaci yana hana dukkan jikokin mamaci gado Ina ce duk ana nufin maza da mata kullum da ke ko da eh, yake na ya mace ta mamaci da ya mutu ya bashi ya cikinsa ba ta hana ma jikoki mata zalla na mamaci cin gado ba ta hana ma jikoki maza na mamaci cin gado wadda jina da ke ko 'ya'ya mata guda biyu na saso na mamaci da ya mutu ya bari suna hana ma jikokin mamaci mata cin gado amma ba su hana jikokin mamaci maza cin gado na jin zari eh an fahimci su ko misali da ya rasu sai ya bar bintu ish da ibn al-yabin dan da wannan ish ce daya wannan kuma yar jikan shi ce amma ba wannan ya riga ya rasu inda inda duk ga inda ba ya rasu ba za mu ci ya bar ya mace da dan mace to ba wannan ya rasu sai da mana yanzu shi mamacin ya bar ƙashi ta cikinsa da kuma ɗan shi ma'ana jiyar shi to nan da bai da ya za a ba ta shi farka mun raba gida biyu za mu ba da raba biyu ɗaya sauran nawa ɗaya wanda na shi kenan wannan baki a wajen sama fali aure rafili ta kai fama abka da bayu da ya rabbi zakari tambaya ta akan kai shi yanzu wannan jika ya ci gado kadan da kuma yi ba ya ci ba ibn da ibn ibn ya rasu ya ba a da ɗan ɗa jikar kenan aha rama mu wannan na fashi gani na gaga wannan ne wannan masu ce ya rasu ya ba bintu da da bintu من ربنا من ربنا من ربنا ya za ka ce baki ai ba ba namiji ba namiji ne ke cin baki kullum zakari yudini bi nafsi aw bi zakari shi ne ke cin baki amma yanzu wannan mace ce yanzu a ba za a ba wannan sulus za a ba wannan masa shida kenan mana ba ke gida shida sai mu ba wani ba me ya kusa shida me ya kusa shida daya a yi ba wani ko ba wani daya saboda biyu ya zama yana cikin rawaje karatu mu ana wannan ta ci ba da wannan ko da ciwa ta ci dan tana mace to karatu mu na yanzu shine malamin ya ce bintu bintu ya da siya bar yaya mata guda biyu da bintu libani da bintu libani sai malam ya ce abin nan yaya mata guda biyu fasa'ida zuwa abin isa da suna kange ƴaƴa mata a cin baki abin da suna kange ƴaƴa da jikoki mata a cin baki wannan jina da shi amma bintu nau kenan ɗaya kenan bintu gudu kanda za a ba saboda kowace ɗaya daga cikin su inda ya jata ce musu mutum da sun a ba su ko in muka raba dukiyar gida za mu ba su kashe biyu daidai ke da kowace ya a Sun shi wannan ya ci da da namiji ibn rumi sai a bashi ɗayan da asuba tunda yana da alaka da mamaci da na nafsi ko da zakari eh zakari shi ne wannan musa karatu na an shi ne in kullu ya an da ya ci garo tare da yaya mata kuma yaya mata biyu a kan sama amma nan yaya mata na kasan ci gado ne bintin libidi ta ci gado ne tare da ya amma nan da suka zama su biyu ko abin da ya saba da biyu su ci gado abin da yake da maimaita ba shi gado da mata gaba ɗayansa shi ne tusa biyu bisa shi ne gado mata duka to kun lura a nan an kun lura a nan bintu da tara da sulusi an muka ɗauki wata sulusi muka haɗa shi da wanda wannan shi ne zai ba mu da hudu in ya ba mu hudu zai za mu ba mu shi ne fulfani na shi ne ka dai a fakaice wata sun ɗauki ka san su duka to yanzu wannan fulfani shi za mu ba mu da matan mu in muka ba su wannan fulfani yanzu a akwai wani abu da ya rika su san muka ce a ƙara wannan mata to waɗannan ƴaƴa mata da kenan ƴaƴa mata sun ci gadi da ya tsoro a kan kuta kan su shi sa ma da yace shi yasa ma da yace walifinatan da ƴaƴa mata guda biyu fasa'idan zuwa abin da iya sama da biyu min banatu sulbi min baratu sulbi daga ƴaƴa mata na tsatso ƴaƴa abin nan ƴaƴan mamaci na tsatso ƴaƴa mata guda suna kare waɗannan banatul libin ko duk malam daga can sama ne faɗa ya ce wa banatul libin muna magana ne ko waɗanda suke share ƴaƴa mata abin nan ƴaƴa mata na ɗa jikoki mata su ake magana su waye suke share su sai ma ce alwahid min dhukuri wa rajul bini mun wuce wannan sanata sanatani da 'ya'ya mata guda biyu idan zuwa abin da ya saba da bara ta sulbi na faso illa an kuna ma hunna sakar sai dai idan su 'ya'ya mata na da suna da na namiji guda daya ai ga ganin babu da kuma haka ce za su shiga gaba sai mana ya ce sai dai idan suna da ɗa namiji guda ɗaya ɗan uwa ke na wurin su fayu ashibu wannan sun yi asibiti tare da su faya na ku sai ya kasance wannan abin sai ya kasance gare shi shi ɗan uwansu namiji wala hunna da su sauran ƴaƴa mata da abin eh, mata din ma iya abin da ya saura an fardul banat daga rabin ƴaƴa mata yanzu ana saura ba na raba wuta ne waɗannan a ba su raba biyu sai a ba su da wuta ba zama yana saura ɗaya ga shi ɗaya saura amma kuma wannan ba su da gaba ba su da gaba mutum wannan guda ɗaya tun da mata ne idan na ba su wannan guda ɗaya ya nuna mata sun ci dukiya duka eh kuma mata ba su cin dukiya duka ko wannan walaysa fil lisan turban asar illa allati mallat fi tilka rafa inji ma sai mana yace sai dai idan waɗannan suna da ɗa mutu guda ɗaya misali a ce akwai gudu eh sai ma ya ce fayar kudu da lahu sai wannan ɗan ya zama gare shi shi wannan na wajen da wanda kuna da su matan ma baqiya abin da ya saura za su raba ne da zakari misal haka kowane ɗa namiji yana da ɗan mata yanzu ke wani su waɗannan wannan kakar da a saboda ne saboda in da ba namiji ba za a ba to yanzu tun da akwai namiji yanzu shi namiji ko ba shi kaɗai za a ba ba zai ci shi kaɗai ba zai ci tare da yan uwan shi mata kuna jina da shi da muka da ƴaƴa mata suka zama shi biyu sai ma ne ce za a basu sai haka da ala ta bai kuwa da samun kusa da zai kula wannan tulufa daya mun su tulufa saura daya a wasu mai ce fama an katil fara'idu fali aula ta zakari ba su da rajulin zakari ko akwai su a lokacin da suke su biyu ba to akan ba za ka bashi shi ne ma ne ce sai idan suna da namiji mai matsayi irin nasu kullum ko ma yana kasa da su misali eh ko da ce ibn ibn ibn Hmm? su waɗannan suna zama kwayansa sai su sirmisi mai ƙarin girmamar ɗaya kun gane wannan da kun suka mai ƙarin girmamar ɗaya sai ya zo matsayinsu dan sai ya zo matsayinsu ne sannan wannan ƙwayar ya shi ne a faɗa ce dan haka ba su ya nawa na sun ci gari da ke, na mata kuma cikin masu cin gari da ka sai ga mutum da ya tankwashe kafa kawai ƙarfi da yaji ya janye hannun cewa. sai ga da sauran da shi yake fata da sha a sha dawo yanzu wannan ɗaya ba shi na mutu shi kadai za a ba da shi da su za su raba ne zakari kula a hankali su ne kan su shi na kuma su ne da kyau to yanzu ya za a yi yanzu ya zai daya daya biyu biyu hudu ke wannan tana da ɗaya wannan tana da ɗaya wannan tana da ɗaya wannan tana da ɗaya wannan yana da biyu hudu ke nan sannan kashi ɗaya ne ɗaya rabu sai mu ce wannan uku dan yanzu muka ce mu fitar da wannan muka muka ware wannan mun yi rabar so da haka sai mu ce hudun nan ukun nan sau nawa sau hudu zai ba mu nawa zai ba mu goma sha in ya ba mu goma sha biyu waɗannan nawa ne ya ba su ɗazu ɗaiɗaiɗi ke na ko sai mu ce to biyu sau hudu takwas in yi bamu takwas kowace tana da wurhudi ke nan saurana saura hudu sai wannan tarwa tana da daya wannan yana da daya wannan yana da saboda haka sai ka ce dukiyar da aka mutu aka sani a raba gida goma shi wannan ce ku abin da aka mutu aka bari bayan an yi lissafin shi duka kowanne ta iya samun da sai ka ce to a mai da a raba shi gida raba gida goma shi misali a ce kudin dubu tamanin dubu tamanin da ɗari takwas da talatin da biyar nan sauran zira ko dubu tamanin dubu tamanin da ɗari takwas da talatin da biyar kullum sai ka ce araba nawa kuma musafi yanzu dubu tamanin da dari takwas da talatin da biyar shi ne abin da aka zo da dukiyar duka ko kuma adadin abin da ya zo hannu yanzu daga da wasu layi da karatu shi duka su so ba amma ne yanzu wanda muka samu a yanzu ya zama redi da shi a ƙasa shi ne wannan sai mu ce to wannan a raba gida goma sha kowanne gida ɗaya yana dubu shida da ɗari bakwai da talatin da shida wannan jina da kyau da kwabo ashirin da biyar sai ka dawo nan kaga wannan yana cin kashi hudu saboda ka sai ka ce samsko wannan yana cin hudu eh 26 da wannan haka yake na wannan haka yake na wannan dubu ashirin da shida da ɗari tara da arba'in wannan masu ruru kenan ɗaya kenan mai guda biyu ba sai ke wannan dubu shida da ɗari bakwai da talatin da ya so biyu dubu goma sha uku da ɗari hudu da saba'in da biyar da dubu da saba'in da biyu da dubu wanda ke na mai cin su waɗannan mata masu cin da yi sai ka ɗauki da ɗin shi ne masu dubu shida talatin da shida da dubu ashirin da dubu shida da ɗari bakwai da talatin da shida da dubu ashirin da wannan shi ne za a bada ke kuna jira sai ka zo ka sake wani mai sake dubu ashirin da shida da ɗari tara da arba'in da biyar a tara da dubu ashirin da shida don sai ka zo ka yi ka tara da red cross line idan muka wannan din ya fito ko ba a samu approximation ne kun gane wanda ke ko sannan sai ka fara cewa ba sai ka zo ka fitar da su Na wuri ɗan kwanci su ne kaɗan haka ne ya kuna jira da kyau wannan ke yanzu ka yi operation wannan sai ka zo ne kashi daya wanda za a ba ta kashi daya ta makarar kuma kuma ne ya abin da yake so wannan kula ke so wannan ya ke yake so na mamaci wannan tare yake so da haka dai har a fitar da wannan misali mai wannan sai ta sa hannu ta karba ta sa hannu mai wannan ta karba ta sa hannu kowanne ka tabbatar da ya sa hannu isa ne ta an fusuwa yi gaban kuriya imana eh, nan kuriya ba a mata hayaniya mutum ya so ya hayaniya sai ta bashi abincin da zai ci kyauta قال رحمه الله والأخوات للأبي ‘yan uwa da suka haɗa uba ɗaya, wal akhawat ‘yan uwa mata abi da suka haɗa yan uba ɗaya da ci su yanzu muke magana su, akwai tambaya kan wannan in ba kuma ta ba mun yi bayani ɗaya daga cikin hanyoyin rabon gado idan aka ce maka ka zo ka raba gado misali nake yi aiki na farko da zaka ba su magadan da suka gayyace ka shine aiki na farko su rubuto maka adadin waɗanda suke tsammanin za su ci gado adadin magajin shi sai a baka su a faifa ya mutu ya bar 'ya'ya mata biyu da jikoki zai ka ce musu da jikoki da 'ya'ya da iyaye da kakanni duk a rubuto maka su duk waɗanda suke raye duk waɗanda suke raye bayan wasa, ba wai suke raye yanzu da za a raba gado ba takan yi suna yanzu da za a raba gado shekara goma da rasuwarsa alhalin waɗansu bayan rasuwarsa da kwana biyar sun su gaji suna cikin magada to muna maganar bayan lokacin da ya rasu su waye suke a raye da zai a lissafi maka sunayensu a kawo maka aiki na ɗauke nan aiki na ɗaya aiki na biyu sai ka ce duk aje a tattara maka kan dukiyar duka su yi bincike duk waɗanda suka san suna bin shi bashi yana bin abin nan suna bin mamaci bashi su yi ƙoƙari su biya bashi kuna ji da kyau ko sannan su tara duk abin da in suna ganin akwai wani abin da yake da nauyin lalacewa yanzu yanzu ai maza a sai da shi ma'ana akwai kwanjinan tumatir akwai alayyahu kullum da ke ko dan ya so alayyahu zai kasa kaso da kuma sai rai halinsa za a ajiye alayyahu ne a ce sai an zo da magalo ba za a ji alayyahu eh? ko kwandon kubewa ko kwandon ko kafewa da sauran irinsu kuna ji da kyau ku sa albasa su dankali to duk sai a mai su kuɗi waɗansu abin nan riguna a gyara takalma a gyara haka za ka ba su aiki a haɗo kan dukiyar tukunna idan suka gama haɗo ta sai ka sake ba su wani aiki na su yi su je su ji farashin kowane a za ku aiki kenan ko har a zo mataki bayan mataki fara rahimahullah zaura ka yawa abin da nake cewa ɗaya daga cikin hanyoyi shine a kiyasta kuɗin kowanne kuɗi kowanne abu a matsayin kuɗi ɗaya daga kullura ina cewa ɗaya daga cikin hanyoyi a kiyas a mai da komai ya zama lissafin kuɗi saboda ka duk lissafin kuɗi sai mun yarda a kuɗi zahiri akwai dubu tamanin da ɗari takwas talatin da biyar su ne abin da ya bari amma a ciki akwai riguna akwai takalma akwai a duk da haka yara aka bukar wannan saboda haka akwai takalmin naira ashirin akwai takalmin da aka yi kesa kuɗi naira saba'in da biyar wataƙila silifas ne sabon saye kwanaki da ko akwai agogo akwai tagiya hula akwai kaza akwai kaza akwai kaza wasu kila da aka bar ba ɗaya tsaba kuɗi a hannun goma da dubu biyar su ne tsaba a haka da haka za a zo da haka za a zo a mai da su ƙara rahimu Allah wal wato ‘yan uwa na mace lil'adu da suka da uba ɗaya su suwaye suke katange su ‘yan uwa mata da aka hada uba ɗaya su waye suke katange su qala rahimullah yahjubu wannan wanda yake katange su yana musu gado ashaki inda mana da abin na sha mai tawa mutum na farko da aka kira shi a waya waya shi ta buga shi zai iya zama usiri a na cewa duk wani wanda ya tuna cewar bai kashe su ba tunda an kira wani waya shi ta buga sai ki ba zai kashe wayarsa to amma an kira wani ɗazu waya shi ta buga kuma yanzu kuma an sa kira wani ya kamata mu waka mujin su ne ilimi kullum da ke ko qala rahimu allah yan uwa lil abi da suka da uwa da ya yana hana su ga shiki ku dan uwa uwa ma'ana ya rasu ya bar yan uwan shi mata uba ɗara su goma da ɗan uwan shi miji uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya shikenan su goma ne fa ta ba su goma ne wannan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sha ka ce su daga gado ƙara yin wa shakikatani da shakikai mata guda biyu fa aksara zuwa sama mun gane ka kenan shakikiya guda ɗaya ba ta hana da abai mata cin gaba ba mun yi shi zai zuba shakikiya guda ɗaya shakiki namiji uwa ɗaya uwa ɗaya yana hana shakiki abin da yana hana ɗan uwa namiji li'abbi cin gado shakiki yana hana li'abbi cin gado amma shakikiya ba ta hada ne abincin ba yar dan uwa namiji uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya yana hana dan uwa maza uba ɗaya yana hana su gado yana hana dan uwa mata gado dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya ba ta hana ma dan uwa uba ɗaya gado ba ta hana ma yan uwa mata uba ɗaya gado kuna jina da kiko yan uwa mata biyu ke zuwa abin da isama suna hana yar uwa abbi cin gado ko yan uwa mata ne bai uba ɗaya cin gado amma ba su hana ba uwa cin gado li'abbi misali eh? yana kamar su misali ya rasu ya aku shaƙi shi ne shaƙi in ta bai gano shi ne ake sa ita ce matsayin shaƙi sai a sa ni mu limu ba da suka kiyaye ya harkar zamani ya mutu ya bar ɗan uwa ne uwa ne ba ya? da ne li'ab wannan ɗan uwa ne ya hana wannan kama. na, jana? Mun kamar wannan. ya rasu ya bar to tun da mamanci abu shi ya bashi ban kawo dan uwa ba kawo ya rasu ya bar abu shi da ashara ihwa ashar akhawati ashara akhawatin li ab ya rasu siya bar dan uwan shi shi da yan uwan shi mata uba ɗaya sun goma duk ba sa cikin masu gari wannan ne shi gari mun gari wannan to karatun mu yanzu shine ya da siya uktu da abu da abu mai nasibin wannan kasar da shi ne shi dan ta gane da kuma da su ya da su da ta ya uktu fara nisfu wannan hukukun fara nisfu tana da rai mun yi yanki ba ku ayyukan fara'iba ya haihu ku bayan da za ku gaba shi fama abukatin fara'i abinda ka sanya rage fali aula abin ta kai yanzu a cikin su biyu wane ne rajulin ta kai ya kusa da kwashi akwashi wanda sai ci baki na raba fi za a baka ɗaya farkon shi kuma za a bashi ɗaya ta ashirin da to sai malam ya ce ya ukutun shakikiya guda ɗaya ukutun shakikiya ukutun li'ab yan kwali abi wannan za a bata musu wannan na wata sudus muka raba gida shida sai ba wannan nisu na uku wannan sudus ya bata nawa daya muka hada wannan ɗayan da wannan ya zama shi ne sultan na shida shi ne ƙashin da mata eh mun gama da wannan ko sai malam ya ce idan suka zama shakikiya uktun shakikiya an zama na yan uwa shi shakike guda biyu to uktun ni ab ba za ka ci ba ko da kuma sun kai nawa uktun a a ba za ka ci ba saboda ba ka ba saboda waɗannan yan shi ba su da biyu su uku tulfan za a ba su uku to ba su uku shi ne rabu amma da ba su biyu su uku shi ne rabu mata ko dan muka raba dukiyar gida uku sai mu ba su rawa biyu ɗaya ɗaya ke sauran nawa ɗaya sauran ɗaya ba za a ba da sai ma ne sai dai idan suna da namiji ko ya ce illa an yakuna ma wani akhuli ab sai dai idan suna da ɗan kwali abi fayu asibunna sai musu asirci faya kunu lahu sai ya kasance gare shi shi dan uwan li'abi abidin wala kunna da su matan ma baqiya abin da ya saura an fardul akhwat al ashqa araban mata shakikai kenan a ga yanzu sai za ci sai in akwai sai ya ce akwai akwai anan wannan ɗayan da ya saura sai su ci shi a matsayin عصوبة عند باب والنساء هذا suna kawo suna kawo wa shi wannan suna kai da to a hankali ko miji ke tsaye shi wannan ɗaya zai zama nasu kuma za su raba da zakari mutum hagu da tsaye domin ba ɗan uwa ne uwa ɗaya ba lura da kyau ɗan uwa ne uwa ɗaya tun da ɗan uwa ne da ɗan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya maza da mata da ɗan uwa uba ɗaya maza da mata duk gadon su yana da zakari da sura da kuma da aiki na sauran da sai sai magana wa in kana yake da rijal musan falil zakari min habbatu to amma inda a ce ɗan uwa mata ne inda a ce mai ne to shi ya da gani ba yanzu kenan wannan ɗayan da ya sa shi za a basu kaga ɗaya ba zai rabu ga wani tunda wannan tana da ɗaya wannan tana da wannan yana da biyu sai mu koma ya ce wannan ko a yi da suna shi zai ba mu sha in ana ta da lissafi ko a ce arithmetics yana da wahala ya mishi yana da wahala ya kai su yan kaza wa yi kaza wa yi kaza kaga ya za ya shawo wata ya yi mutu za ka amfani da lissafi sosai a babu da mutum ma za ka amfani da lissafi sosai a yi kaso a babu zaka ana da lissafi sosai. Eh? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. So, ina tambaya dangane da kowa ɗaya Eh. Eh. sannan akwai akwai namiji ciki eh muna da maza uku eh maza hudu eh. mace hudu uku eh su ko wanda ake nasu uban mu guda su ko suna su biyu eh da mace da namiji to yanzu ya rasu to sai cikin mu bakwai din sai guda tara su amma ba ta da domin a wata wancan ba su eh So ku a cikin ku akwai mutunta to ku da kuke yan uwa uwa ɗaya uwa ɗaya mata da mata ku za ku rabu kuke da zakari kuma kun har da ku sai Na da shi na madawa ga shi ina raba ku shi a san mun ke kamar da sai da goma sha biyu a rabi duk da yake wannan ake wannan lissafin kayi bankare a da kuma ba wani kayi bankare ai ba da ba da sha biyu ba ba da kuma ba tasirin ka yi hanyar kai goma sha biyu suna da za a kuma asali ne duk da ce waɗannan da aka ba su biyu biyu su hudu tabbas a ga wannan hudu wannan ɗaya su hudu hudu wannan dai wannan dai wannan khalas ya ma cikin wannan garban na eh kowane namiji ɗaya yana da rafa mata biyu saboda gadon uwa ɗaya uwa ɗaya ne da gado maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya da maza da mata uba ɗaya duk kowane namiji ɗaya yana da rafa mata biyu gado na yan uwa uwa ɗaya kaɗai su ne za su taru bai ɗaya iri ɗaya ƙara rahimu aka wala da shekaru yan uwa mata shakikai yan uwa mata shakikai yahjubuhunna yana katange su ya hana su gado al'abu uba na sha mai fita in dai akwai uba to babu wani dan uwa ma da zai shiga gado mace ko namiji ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya maza zuriyan mata zuriyan maza da mata ne in dai akwai uba shi zai ce ɗan shi ne ya rasu su ma su ce ɗan uwan su ne ya rasu eh? shi yana da alaka da mutum ne bi nasihi su kuma suna da alaka da mutum ne bihi aka ba ta so kenan ko yawwa su ka in dai akwai uba yan uwa ba sa cin قال رحمه الله da da da yana hana musu gado da yana hana kuwa mata cin gado haka ne yana hana kuwa maza cin gado in dai akwai da yan uwa ba sa cin gado wabun da dan da jika in dai akwai jika yan uwa mata shi ke ba sa cin gado yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko ƴaƴansu ne ko kuma in dai dan uwa ne bai cin gado in dai akwai jika a jika na namiji shi sa malai tambayar shi tana da abin ya ce jika ko da mace ce wadda ke da hausa mai ya ce ko da mace ne eh? yawwa idan ya rasu ya bar Bintu libini yar ɗa kuna ji in ya rasu ya bar yar ɗa in ya rasu ya bar bantin limin ya'a da akwai shafi bintin limin za a mata na nishi wa ya saura da ya saura mutum da shugaba ya saura zai dauki baki amma wannan inda namiji ne ya gudu ne ta wannan baki shugaba kamar yadda ya saura kamar duke lissafi sosai in dai akwai uba yan uwa ba sa cin gado in dai akwai ɗa yan uwa ba sa cin gado in dai akwai jika namiji yan uwa ba sa cin gado qala rahimahullah wal jaddatu kakanni mata eh kakanni mata mahaifiyar uwa da mahaifiyar uwa ko min ayi jihatin kunna tun kowace fuska ta kasance ita kaka ce mahaifiyar uwa ko ita kaka ce mahaifiyar uwa ka sani ba ta cin gado in dai tana amsa sunan kaka bil ummi in akwai uwa in dai akwai uwar mamaci to kakashi ko da uwar uwa ce ko da uwar uba ce ba ta cin gado za ku da? in dai akwai mahaifiyar mamaci to babu wata kaka mace da take cin gado ko dai ta zama uwa ga mahaifiyar ko kuma ta zama har ma ka zuwa da karfin uwa har ya dawo ɗaya ɓangaren kamar ya dawo ɗaya ɓangaren mahaifiyar uba ba ta cin gado inda akwai kaka mahaifiyar ɗa abin da inda akwai uwa mahaifiyar ɗa inda akwai mahaifiyar ɗa ita ce uwa ke ita ma na ce wal jaddatu ana share kakanni mata daga cin gado duka min ayi jihatin daga kowace fuska kunna sai kasance bi ummi in akwai misali ya rasu ya bar ummu microsoft da jaddatu a ka cikin matafi jet da jaddatu a ka cikin matafi ɗinmu abi da abu da abu da dan wani ya abin da shi uwa a'a za ta ci tukuna za ta ci kakanni ba duka biyu wannan mahaifiyar uwa ce ba za ta ci wa wannan mahaifiyar uwa ce ba za ta ci wa abu da abu zai ci kaga yadda ruwa sake da sake magada su ne da abu da su ne mala'iku kayan suke yin kenan so na ka umma za ta shi. whatsapp through ya musu akuli abba baki abin da ya faru da sama akuli abba kuwa ya suka haɗu ba ya suka haɗa da mace a gangar ba gidan uku sai gaba ta ɗaya shi ko sai gaba shi dan kishi ya yake in miliyan uku ya miliyan musulunci قال رحمه الله وتسقط الجدة التي من جهة كاكا ta bangaren uba ma'ana kaka ma ya fi uba shi zama da yake wa tasqutu jadda kaka tana faɗuwa ta rasa gado allaki min jihadin abi wacce take fuskar uba kaka ma ya fi uba bihi ko akwai uba eh in akwai uba kaka ma ya fi uba ba ta cin gado amma kaka ma ya fi uba tana tana cin gado ta amma akwai uba kaka ma yake kuma ba ta cin gado ba ba ba ta cin gado amma idan akwai uba kaka ma yake uba ce kade ba ta cin gado amma ma yake uba tana cin gado ya ne a rubuta shi lokaci ya ba. lokaci ya ta ya fi tana kan su ɗauki na kammala ya rasu ya bar ya bar umu a ya rasu ya bar abu baban shi da jaddatu umul umul umul da jaddatu umul abi aha wani jira ba da ci ba dama ce ne su jaddatu ummul ummi kaka ma ya fi uwa za ta ce kaka ma ya saboda saboda bihi kudu da kyau a da muke magana uwa a nan sai ta hana wannan amma uba sai hana kaka cin shi ne shi haka wal maula al shi kuma wanda ya yanta bawa ya hajibu yana katange shi asabat nasab dangin wanda ya yanta an suna mutum da ya yanta bawa sai ya zama shi ne ubangidan bawa to in dai akwai danginsa shi wannan da aka yanta din to suna hana ubangidan gado in ba a samu sai ubangidan da zai shiga ko wace ce shi su isa ce wa laisa fi misali taban asaba illa lati mannat bi tikar alhamdulillah kuna jina da kyau mun kammala hadabi tsagin farko shine hadabu isqat hadabu da in akwai wani wani ba zai ci ba in akwai wani wani ba zai kuma nan ba magana ba za a rage ne ba za a rage a in dai akwai wani wani ba zai ci ba kawai in akwai uwa in akwai uwa kakanni ba za su ba inda akwai yan uwa ƴaƴan yan uwa ba za su shiga da ina nufin yan uwa maza da sauransu shi ma kammala darasi ne zuwa sai mu tashi ku naqal dauke wannan daga wannan kasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a magana da ne su cewar eh, idan mutane suka ce a raba musu gado za ka ce ka yi sabon sunaye to wani lokaci idan ka ce su kawo sunaye sai su kawo sunan ƴaƴayen mamacin ne idan aka kawo sai ka ce a ba ba shi da uba lura ba shi da uba haka tana musu ba shi da uba eh ba shi da uba to ba shi da kaka namiji mahaifin uba kenan ba shi da wato ba shi da kaka mahaifi da kuwa zage musu tambaya musamman akan wannan zuriya uba mahaifin uba mahaifin uba mahaifin uba abin da ya sama uwa mahaifiyar uwa mahaifiyar uwa mahaifiyar uwa mahaifiyar uwa abin da ya sama idan ka duba da ƴaƴan da aka kawo akwai maza da mata kaga ba magana ma ka tambayi ba shi da jikoki dan koda suna da kawo ba ba suna da amfani don hakan kawai to ba za a ce ba su da amfani an ba su gari kalon da magana so duk wanda zai yana da damar ci sai tambayar to ba ina wani fa ina wani ina wani da sauransu to shi kuje da lissafi ba shi da kaka a gashi dan tun da kakan dai babu uwa to kaka ma yafi uwa kaka ma yafi uwa haka zai ta da lissafi in ba uwa to kaka ma yafi uwa kaka ma yafi uwa kaka ma yafi uwa ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك